Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina gode wa Allah ta baraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan ɗaki na taro da ke gidan matasa a nan cikin garin Mina a wannan rana ta Alhamis 28 ga watan Sha'aban bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ta dace da ranar ashirin da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a kalandar bature ina so in fara da ƙara ba 'yan uwa masu girma haƙuri na jinkirin da aka samu babu shakka kamar yadda aka gabatar da bayani abinda Allah ya kaddara shi ne kawai ya auku ba don haka ba da insha Allah kafin karfe tara ma na shigo cikin mila amma Allah bai kaddaro haka ba duk da yunkurin da aka yi sai zama an makara kwarai da gaske ina roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladan zama da aka yi na jira kuma kasancewar yanayin lokaci din za a takaita bayanin tunda akwai takardar a hannun mutane insha Allahu zan takaita wajen gabatarwa don a ɗan samu ɗan lokacin da za a iya tsokaci da kuma kila tattaunawa bayan an gabatar taken takardar da zan gabatar ko makalar da zan gabatar shine gudunmuwar ƙungiyoyin da'awa wajen yada musulunci kamar yadda muka sani kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wato wato ila Allah shine mafi girman aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora wa manzanni da annabawa za mu ga a wurare da yawa a cikin alkur'ani mai girma Allah ya gaya mana ya sanar da mu wannan babban aiki da ya dora wa manzanni da annabawa musamman idan muka duba wasu daga cikin surorin alkur'ani za mu ga surorin sun ba da inaya matuka wajen ambaton manzanni da irin ayyukansu misali a suratul an'am suratul araf muka tsallaka ga su an biya kafin nan su ibrahim su yusuf su hijir su nahal mu zo har su taha ga maryam ga taha ga anbiya za mu ga duka an ta ba da bayani akan annabawa da manzanni da irin abin da suka yi na aikin da allah ta'ala ya ɗora musu za mu gani misali a cikin suratun nahal aya ta 36 allah ta wa ta'ala ya ce walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani ibudullaha wajtanibu tagut hakika mun tayar wa kowace al'umma da wani manzo babu wata al'umma da ba tayar mata da wani manzo ba aikin da manzon nan ya yi aikin da aka ɗora masa abinda ya zama shine aikinsa shine ya kira su zuwa ga bautar Allah a ibudullaha akan ku bautawa Allah shi kadai wacce ta nemi ku nisanci tsagutu tsagutu na iya zama gumaka ya zama waɗansu abubuwa waɗanda sun saba wa na Allah kuma aka dage a kansu su ɗin daidai suke da na Allah ko sun fi ma na Allah hakanan a cikin suratul anbiya aya ta 25 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ta'ala ya ce ba mu aiko wani manzo ba kafin kai ana gaya wa manzanmu farin jakada annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam allah yana gaya masa ba mu aiko wani manzo ba kafin kai illa nuhi ilaihi face mun masa wahayi mun yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana cewa yadda lamarin yake kawai shine ba wanda ake bautawa bisa cancanta sai ni in ji Allah abudun don haka ku bauta mu Ina ana gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aikin da manzanni da annabawan da suka gabace shi suka yi shi ma yanzu irin wannan aikin aka ɗora masa ya yi kira zuwa ga Allah a matsayin shi na wanda ya cancanta a bauta masa ba tare da an haɗa shi da wani ba kuma a bauta masa ba to bayan manzanni da annabawa sun bar duniya tun da wahayi ya yanke daga manzanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zamanto babu sauran wani manzo ko annabi da aka aiko yanzu sai dai kira akan abin da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira mutane zuwa gare shi tunda Allah ta'ala ya faɗi a suratul azab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina to tunda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Shi shine cikamakin annabawa kuma shi da bakinsa mai tsarki ya ce lanabi ya ba'adi babu wani annabi bayana ya nuna an kulle kofa game da annabta da manzanci to bayan barin annabawa da manzanni wannan muhimmin aiki na kira zuwa ga Allah a haɗa mutane da mahaliccin su bauta masa shi kaɗai domin neman tsira a lahira sai ya zama ya koma kan al'ummar musulmai na kowane zamani mu yanzu ga zamanin mu akwai wanda suka rayu kafin sun bar duniya Allah jikan kansu da gafara akwai wanda za su zo kila bayan mu tunda ba ma tunanin daga nan zuwa shekara ɗari watakila a ce kiyama ta tsaya duk da cewa abu ne mai yiwuwa a wajen Allah amma manya-manyan alamomin da aka faɗi na tashin kiyama wanda wasu za su ɗauki lokaci mai tsawo in sun zo wasu ba sarga sun zo ba don haka muke ganin kila dukkan mu za mu mutu kafin lokacin watakila tunda ba wani kila cikin mu nan da ke nan wurin a yau da zai kara shekara ɗari duk da cewa mai yiwuwa ne a wajen Allah amma abin da aka saba dai yana da wahala tunda ba wanda ya gaza shekara talatin a nan yanzu to kaga ba lallai ne a samu wanda ya shekara ɗari nan gaba ba duk da ana samun shekara ɗari da kaza a cikin al'umma kenan akwai wani zamani da ba namu ba mu shine nan gaba ko da ma muna da rai kila karfi ya kare mana ba za mu iya komai ba ko kuma mun bar duniya wani wasu al'umma ko kuma wasu mutanen a cikin musulmai a nasu zamanin su ma an ɗora masu wannan ɗawainiya za su ci gaba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a suratu Ali Imran aya ta goma ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuntum khaira umma kun kasance mafi alkhairin al'umma al'umma mafi alkhairi ukhrijat linnas da aka fitarwa mutane saboda da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga duniya ne baki daya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin shi yasa Allah ta'ala don ya siffanta al'ummar da take ummatul ijaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas sai ba a yi faɗi wasu irin mutane ba kowa ya shiga kowane mutum ya shiga a matsayin ana son mu dinnan rayuwarmu ɗabi'unmu mu'amalolinmu halayenmu yadda za mu yi gudanarwarmu ya zamanto mai amfanarwa ga mutane baki gida. me yasa aka tabbatar da wannan khairiya wannan irin alkhairi fifiko a cikin wannan al'umma ta mu saboda wasu ayyuka da Allah ya faɗi a ciki ta'muruna bil ma'ruf don kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani daga aikata mummuna wa tu'minuna billah kuma kun yi imani da shekenan kamar yadda da yawa daga malamai suke cewa khairiyan wannan al'umma yana dunkule na kunshe yana rataye ne da tsayuwanta wajen kira zuwa ga addinin ta dukkan hanyar da zai yi mata domin wani wa'azi zai yi wani aiki zai yi a aikace ya ja mutane da wannan aiki kowa da irin abin da Allah ta'ala ya hore masa a ɗaiɗaiku da kuma tararraku na al'umma gudanar da wannan aiki na da'awa wanda Allah ta'ala ya dora kan al'umman nan tamu mu da muke cikinta yanzu muke rayuwa kamar yadda aka dora kan wanda suke kafin mu da wanda za zo bayan mu tunda annabawa da manzanni sun tafi na buƙatar ƙoƙarin ɗaiɗaikun mu a matsayinmu na musulmai da kuma haɗuwar mu waje ɗaya gwargwadon yadda zai yi domin ta haɗuwa wuri ɗaya akwai abubuwan da dole sai Allah akari da su don in ba a yi la'akari da wasu abubuwa da za su iya haɗa mutanen wuri ɗaya ba haɗuwar ba za ta yi ba shi yasa na ba da misalai na ma'aunai da ka iya ba da dama a gari zai wahala a ce akwai wata ƙungiyar da awa yanzu amina wanda yanzu ni daga zari in zama membanta saboda in na zama membanta in za a yi taro kullum sai na zo in za a shiga ƙauye a yi wa'azi kullum sai na zo in za a yi kaza da kaza kullum sai na zo sai wahala saboda haka ma'auni na gari yana iya sa a samu ƙungiyoyi daban-daban wannan gari ga nasu wannan gari ga nasu haka nan kusanci akwai abin da ka iya sa a haɗu a dalilin kusanci musamman wanda suke ƙungiya ƙungiyoyi ne wanda suke na wanda suke da ah, takhassusi akan wani abu musamman ma ƙungiyoyi na ma'aikata haka kamar misali a ce abuja akwai muslim professionals misali wanda samfuri ne na ƙungiyar da aka kafa ta a association of muslim professionals wanda ta daɗe kwarai kuma kusan duk wani wata nasara da aka yi samu a cikin harkar da'awa a kudanci ta nan ɓangaren niger delta ma iya cewa da wannan ƙungiya da kuma ƙungiyar islamic propagation center ipc ainihin wato wari su ne kusan ginshiki alhamdulillah a wasu ƙungiyoyin ma kamar misali al'usra da ke port amma su al'usra sun fi mai da su a cikin gari a yayin da amp da ipc suke fita waje su haɗu da waɗanda suke ba musulmi ba daga cikin kiristoci ko wanda ma ba su da addini gaba ɗaya to kaga wannan kusanci na sana'a kusanci na 'yan boko ne kusanci na wurin aiki ya ba su dama sun iya haɗuwa su wannan ƙungiya kuma ƙungiya ce ita ma ta da'awa don haka ana iya samun dalili na kusanci ya ba da dama a yi ƙungiya ko kuma sana'a ya zamanto dalili na sana'a wanda yana da alaƙa da kusancin shi ma a iya samun 'yan ƙungiyar su zamanto su masu sana'ar kaza ne suka taru suka yi ƙungiya kila ƙungiyar nan lura take da harkar zakka lura take da harkar waƙafi lura take da wasu harkoki ko na asibiti ko makamancin wannan wanda wannan ma nauyi ne na da'awa da za a yi don yada addinin musulunci ko kuma daidaituwar fahimta domin wani lokaci daidaituwar fahimta na taka rawa babba wajen tabbatar da yiwuwa a kafa kungiya ko saboda waɗannan sun fito daga misali tsari iri kaza na karatun da suka yi na addini ko kuma suna da fahimtar cewa za a iya haɗa misali karatun boko da karatun addini a lokaci guda kada eh, sai su kungiya wasu kuma suna ganin a inda za ka yi boko dan boko ne in za ka yi a karatun addini ɗan karatun addini ne ta yi akwai kuskure cikin wannan fahimta amma a dalilin haka za ka iya ganin sun haɗu saboda sun daidaito a fahimta a iya samun ma ƙungiyar ta zama a dalilin aƙida ya zamanto an kafa ta kamar misali yanzu za mu ga akwai kungiyoyi wanda aka gina su akan dalilai na aƙida kamar misali akwai kungiyar izala akwai kungiyar fitiyan akwai kungiyar nahaba da sauran kungiyoyi waɗanda daidaituwar fahimta ta ba su dama su haɗu su aiki tare to duka wannan abu ne wanda yake waƙi ba kuma zai yi kai inkari ko ka nuna babu shi ba dole mu san cewa dalilin da ka iya sa ko dalilan da ka iya sa ai kungiyoyin nan suna da yawa illa iyaka mu fahimce su sannan mu ga yadda in aka yi ɗin za a iya haɗuwa kuma a zama akwai wani tsari ko wani wata majalisa da za ta haɗo mutane daban-daban daga ɓangarorin daban-daban domin a yi aiki guda ɗaya wanda ake ganin shi kuma aikin ya shafi kowa da kowa don kawo ci gaba Allah ta baraka wata ala ya faɗi a surar Ali Imran aya ta 104 wal takum minkum ummatun ya yad'una ila khairi ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله تبارك وتعالى يقول ولتكن منكم أمة للي أسامو تجماعة وتقوينجيا وتجماعة أتكينكم منكم daga cikin ku ba daga wani wuri ba dole a cikin za a samu yad'una ila alkhairi da za su rika kira zuwa ga alkhairi menene alkhairin malamai da dama tafsiri sun fasara shi da tauhidi ko kuma musulunci gaba ɗaya wa ya'muruna bil ma'arufi kuma su rika umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkari su rika hani daga aikata mummuna wa ula'ika humul muflihun Allah ta'ala ce kuma waɗannan su ne masu samun babban rabo Allah ya samu cikin su al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala a cikin littafin tafsirinsa tafsirul qur'an al-azim ya faɗa a ƙarƙashin wannan aya yake cewa wal maqsud min hadhihi al aya an takuna firqatun min hadhihi al ummati mutasaddiyatan li hadha sha'n wa in kana dhalika wajiban ala kulli fardin min al umma bihasbi yace abinda ake nufi a wannan ayar shine a samu wata jama'a wata kungiya to tunda jama'an nan ko kungiyar nan ba zai yi a gari ɗaya ba ko a ce gaba ɗaya ko ina a duniya wannan kungiya ita ɗaya ce kaga dole a same su daban-daban ke a samu wata jama'a a samu wata ƙungiya wadda take za ta tsayu akan wannan aikin a cikin al'umma duk da cewa shi kira ɗin nan zuwa ga alkhairu da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wajibi ne da aka ɗora akan kowane mutum a bisa ɗaiɗaikunmu gwargwadon iko ba sai ka zama malami ba za ka yi da'awa ba sai ka zama mai kuɗi ba za ka yi da'awa a yadda kake gwargwadon abin da Allah ya sanar da kai za ka iya bada wani wata gudunmuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce ballighu anni walau aya ai kaga ba a nuna sai ka zan malam in ka ji ka jiyar ka sanar kai dai kar ka wuce saninka sa'an nan zai iya zama da'awarka kiran da za ka yi zuwa da alkhairi ba ma da karatu ba ne da aiki ne da ɗabi'unka da halayenka da mu'amalolinka da yadda kake ainihin gogayya da jama'a da'awa za ta iya zama da dukiyarka kana ba da zakka kana ba da taimako ka yi wakafi ko auƙaf ma ana amfana da su ka gina mu'assasat ana amfana da su ka yi wani asibiti game da za ga an gina asibiti mai zaman kanshi sai a ware wata rana sai a ce wannan ranar duk mata da yara in an kawo su kyauta za a yi masu magani nau'i ne na da'awa domin a dalilin haka wata na iya zuwa bata damu da addini ba ba ta sa, ga ta kila musulma ce haihuwa da tashi duka amma aka samu akasi ba a mai da himma wajen addinin ba a dalilin wannan ta zo a hali na tsanani da kunci aka ce za a yi magani kyauta mai yasa saboda mu muna yi don Allah ne a babin taimako ga al'umma a dalilin haka wata na iya zama ta gyaru a dalilin haka an mata dawa saboda haka ashe kenan za a iya da a wannan ta fuskoki daban-daban shi yasa ibn kasir nan yake cewa wa in kana zalika wajiban ala kulli fardin min al-ummati bi hasbi duk da cewa ita da'awar kiran mutane zuwa ga alkhairi da umarni da kyakkyawa da hani daga aikata mummuna wajibi ne da aka dora akan kowa a ɗaiɗaikunmu gwargwadon hali gwargwadon iko fa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib duk abinda wanda ga'ida ce wanda ta usuli ta malaman usuli duk abinda wajibi bai tabbata sai da shi to shi ma wajibi ne idan ya zamanto da a wannan ai kira zuwa ga alkhairi ai umarni da kyakkyawa ai haini daga mummuna ba zai yiwu ba ba za a iya sauke shi ba sai ta hanyar samar da kungiyoyi sai ta hanyar samar da jama'o'i ko jam'iyya daban-daban to ya zama wajibi a samar domin aiki shi yasa ya ƙara zancensa da wannan magana cewa abin da yake na wajibi ne abin da wajibi bai tabbatuwa sai da shi ko bai cika sai da shi shi ma hukuncinsa wajibi don a nuna cewa matukar an samu yanayin da ba za a iya isar da wannan sako ai kira zuwa ga alkhairi ai umarni da kyakkyawa ai hani da mummuna in dai ba zai yiwu ba sai ta hanyar tattara jama'a wuri ɗaya a haɗa waɗannan jama'ar a haɗa wancan jama'ar a yi wancan ƙungiyar in sai ta haka ne zai yiwu to yinsa ya zama wajibi ga al'umma domin a sauke wannan nauyin hakan yana nuna cewa haɗuwar mutane a ƙarƙashin ƙungiyoyi don yin da'awa da yaɗa musulunci abu ne karɓaɓɓe a musulunci shi yasa za mu ga a suratu yusuf aya ta takwas allah tabaraka wa ta'ala yana faɗin قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله تعالى يقول قل كتير يا منظور صلى الله عليه وآله وسلم هذه سبيلي wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ala basira ina kira zuwa ga Allah ita ce hanyar hanya ta kira zuwa ga Allah ala basiratin bisa ilimi da wannan basira ɗin malaman tafsiri sun fassara da ilimi ai ala basiratin ala ilmin a bisa ilimi ana wamani taba'ani ni da wanda suka bi mana duk wanda suka amsa kiran duk wanda suka yadda da ni to su ma wannan aikin nasu ya kamata ya zama shi ma shi ne wato ko ita ce hanyar tasu wa subhanallah kuma tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin kuma ban kasance daga masu yin shirka da Allah ba alfarra babban malamin larabci ko malamin alkur'ani ya ce ana da annabi Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana dinnan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani yad'u ila Allah kama ad'u duk wanda yake bina, duk wanda ya bi ni duk wanda ya amsa kira duk wanda yake bina to shi ma zai kira mutane zuwa ga Allah kamar yadda muke kira Ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa yayi magana da take nuna yana da kyau al'umma ta haɗu ma'ana a samu jama'u ƙungiyoyi mabambanta wanda za su taimaka su tsayu wajen kira zuwa ga Allah gwargwadon abin da suka ɗaukar ma kansu na shine hadafinsu ko shine abin da za su mai da himma a kansa tunda bai yiwa kowace ƙungiya ya zama abu ɗaya take dole a samu tanawo wannan sun mai da himma wajen kaza wannan sun mai da himmansu wajen kaza gwargwado yadda abubuwa za su yiwu yake cewa inna allaha wa rasulahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amara bil jama'ati wal itilafi wa nahaya an tafriqa wal ikhtilafi wa amara ta'awuni 'alal birri wat taqwa wa nahaya ta'awuni 'alal ithmi wal Ya yace Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi umarni da haduwa a matsayin jama'a abu daya tsintsiya madaurin ki daya in ba a samu jama'a guda ɗaya ba to ya zama dai kar wani ya ware shi kadai duk inda kake dai ka samu abokan tafiya sai zama an samu jama'at ke gwargwadon yadda ya yi dukkansu hadafinsu kira zuwa ga Allah walitilaf da haɗuwa a zama an haɗu an tara ƙarfi don a haɗa ƙarfi da ƙarfi a haɗa ilimi da hikima da shekaru da dubarbaru da gogayya duk a kawo domin a taimaki addinin Allah da shi wani haya an tafrika kuma Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi hani game da sabani wato rarrabuwa wal ikhtilafi da sabani da ke jawo rarrabuwa wa amara bi ta'awuni alal birr wat taqwa kuma sun yi umarni da taimakekeniya akan yi wa Allah da'a da abin da zai sa a ji tsoron Allah a kiyaye dokokinsa wa nahaya kuma suka yi hani anil ta'awuni alal ismi wal udwan suka yi hani game da taimake taimakekeniya kan sabawa Allah da ƙetar iyakoki na Allah ko kuma ƙetare abin yake adalci ne za a yi ma wato 'yan adam ko kuma halittar Allah wannan magana ta ibn taimiyya rahimahullah tana ƙara nuna cewa ashe abu ne wanda yake karɓaɓɓe a haɗu ne domin a taimaki addinin Allah a yi da'awa domin a sauke wancan nauyi da muka yi ishara da shi hakanan a doktor yusuf al-qardawi hafizahullahu tunda yana raye har yanzu shi ma ya faɗi wata magana wadda take ƙara jaddada wato mahimmancin haɗuwa wuri ɗaya ko da ba gaba ɗaya ba a ce amina gaba ɗaya ƙungiya ɗaya ba ƙungiyoyi ɗin la'iyaka ya zamanto kowace ƙungiya dai hadafinta kira zuwa ga Allah yake cewa a littafinsa alhalul islami annal mar'a qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwanihi wa anna juhudal afradi مهما توافر لها من إخلاص لا تستطيع أن تؤثر التأثير المطلوب لتحقيق الهدف المنشود أما العمل الجماعي فيضم الجهود بعضها لبعض وينسق بينها ويوجهها إلى خدمة الهدف المقصود ويجعل من اللبنات الضعيفة بمفردها بنيانا يشد بعضه بعضا يتي shi mutum yakan zamanto ɗan kaɗan wato ƙoƙarinsa ko cin nasararsa ko abin da zai iya cimma na abubuwa yakan zama kaɗan in shi kaɗai ne amma yana zama da yawa idan suna da yawa in ya haɗu da 'yan uwanshi shi sai ya zama abin da za su cimma yana da yawan gaske ya ce kuma duk ƙoƙarin da ɗaiɗaikun mutane za su yi duk yadda wannan ƙoƙarin nasu ya cika sharuɗa na ikhlasi yi don Allah da kaza da kaza da kaza ba zai iya tasiri irin tasirin da ake buƙata ba a cikin al'umma wajen tabbatar da hadafi na yin da'awa a kira mutane zuwa ga addini ko kuma na cimma waɗansu abubuwa za su kawo gyara da ci gaba da ɗaukaka a cikin al'umma sai ya ce amma amalul jama'i amma aikin da za a yi tare a ƙungiya a ainihin haɗu da sauransu ko kwamiti ko makamancin wannan yana ba da dama ƙoƙarin wane da wane da wane da wance da wance duka a haɗa sai zama zamanto an cure su wuri ɗaya an mulmule su an dunkule su wuri ɗaya sai zama sun tafi a tsare ga abin da wanda zai iya ga makurarsa shi kuma kila inda ya tsaya nan wani kuma zai iya ɗorawa shi kuma zai kai wani mataki kaza inda shi wannan ya tsaya shi kuma wani nan zai ci gaba ko kuma dukkan su su biyun za su iya wannan su tafi mataki na gaba su tafi mataki na gaba sai ga abin ya tafi daidai yadda ake bukatansa sannan kuma yana juyar da yana karkatar da dukkan kokarin in sun haɗu ɗaya in sun yi aikin tare sai zama gaba ɗaya ya koma zuwa ga yi wa manufa guda ɗaya aiki tun da ga manufar wane manufarsa kaza ne iri ɗaya wane ma kaza wa in aka haɗu sai a tafi cikin ƙanƙanin lokaci a cimma abubuwa da yawan gaske ya ce sai ka ga irin wannan taruwa ɗin haɗuwan wuri ɗayan ya ba da dama tubalai ko bululluka bulo-bulo wanda suke masu rauni ko ne ka ɗauka za ka fasa shi da ka ɗauki bulo inci tara za ka fasa shi ko da irin special ɗin da ake cewa special block inda ka kwaɗa shi da ƙasa inda ba na musamman ne wanda ake gasawa ba zai fashe amma da an zo aka haɗa shi wuri ɗaya ba aka sa mai siminti aka yi cokin aka mai da shi ainihin katanga ko ɗaki kamar wannan hot ɗin yanzu kawai mutum sai ya je kawai ya sa hannu ya bigi nan wurin sai ya rushe ba zai yi ba don mene saboda haɗuwan bulullukan ya mai da su abu mai ƙarfi alhali da suna da rauni to amma ƙungiyoyi za su iya zama matsala za su wa karantarwar musulunci kuma su haifar wa al'ummar musulmai da matsaloli idan ɗayan abu biyar ya na ɗaya idan ƙungiyoyi suka zamanto su ne ma'aunin soyayya da kiyayya za ka so mutum ne don yana ƙungiyarka za ka iya ƙin shi don baya ƙungiyarka abinda ake kira alwala'u wal bara'u kamar yadda sani wanda ana yi ne don Allah a cikin littafin al babban malamin musulunci a shekh Abdulrahman al a sagir ya faɗi wannan cewa mene yayi soyayya don Allah yayi kiyayya don Allah ya yi fushi don Allah ya yarda don Allah turan da aka ce a'a za ka yi soyayya ko ƙiyayya ko fushi ko kuma yarda a dalilin wane yana cikinmu wane baya cikinmu ko da wanda ke cikin nan naka yake tare da kai a ƙungiya ko a ɓangaren da kake ko a jam'iyyar da kake ko a kazan da kake kila kirkinsa da ƙoƙarinsa bai kai na wancan ba wanda kake ganin bare ne ba tare da shi kake ba aka samu wannan to kungiya ta zama matsala a irin wannan yanayin barna za ta haifar ba gyara ba a irin wannan matsayin musulunci ba zai yarda da wannan tsarin ba abu na biyu idan aka kudurta cewa ba yadda za a yi wa addinin Allah aiki sai ta hanyar wa'annan kungiyoyi akwai wanda suke ganin in ba ka zama dan kungiya kaza ba yadda za ka yi wa Allah aiki to wannan kuskure ne in ya zama wannan shine tunanin da kungiyar ta gino kai to wannan kungiyar ba ta da amfani ba kuma ta da alkhairi domin ta ta'allaka yi wa Allah aiki yi wa addinin musulunci aiki da zama ɗanta in kai ba ɗanta ba ne ba za ka iya wa addini aiki ba akwai wanda kuma ba za ka iya danganta shi da ba kowace ƙungiya ba amma kuma gwargwado yana kamantawa yana kiyaye dokokin Allah yana mu'amala da ƴan uwansa abokansa ƴan uwansa musulmi daga kowane ɓangare suke zai mu'amala gwargwado yadda ta kama da su gwargwadon yadda zai yi zai mu'amalance su da kyakkyawar mu'amala da girmamawa da mutuntawa da sanin ya kamata addini gwargwado yana yi duk inda kuma ji gaskiya zai karɓa ya aiki da ita sai ka ce abin da yake yi ba addini ba ne kaga ba zai yi ba domin wane ne ya kallafa mai sai ya zama ɗan ƙungiya kaza ba ƙungiya wasila ce gayar ita ce bautawa Allah yadda Allah yake so kuma yadda da shi to tun dai gaya din ita ce bautawa Allah yadda yake so kuma yadda da shi don a samu tsira a lahira to akwai wanda yana da raunin da in ba ya samu wannan wasilar ba ba zai iya yin abin da ya kamata ba akwai wanda kuma Allah ya taimake shi ko ba wannan wasilar zai iya tsayuwa kuma ya bautawa Allah gwargwadon iko to idan ƙungiyoyi suka zama a cikinsu an ƙudurta cewa ba yadda za a yi wa addinin Allah aiki sai ta hanyar su to an samu matsala abu na uku idan aka takaita karantarwa da fahimtar musulunci gare su ya zamanto ba yadda za a iya karanta addini ka gane wai sai kana cikin wannan tsarin ba yadda za ka iya fahimtar musulunci sai kana cikin wannan tsarin to ran da ƙungiyoyi suka zama haka to nan ma an samu matsala domin ba ma ainihin ƙungiyoyi ba a cikin al'umma kama a ce amina akwai ƙungiyoyin da awaki da guda goma ko ashirin ko fiye da ka, ba ma ƙungiyoyi ba hatta in ka ɗaga babban lema ka shiga da'iran ahlus sunna wal jama'a akwai mazahib na wanda suka shahara akwai mazhabar al'imamu abu hanifa akwai mazhabar al'imamu malik akwai mazhabar al'imamu shafi'i akwai mazhabar al'imamu ahmad bin hanbal bayan nasu guda hudun kuma akwai waɗansu mazahibu illa iyaka ba su yi tasiri cikin al'umma ta hanyar dawwana littafansu da yaɗa su game da aka yaɗa na waɗannan malaman ba ko kuma waɗanda ke bin karantar waɗannan malaman to yanzu idan aka waye gari ka ce sai ta hanyar malikiya kaɗai za a gane addini duk wanda ba malikiya yake ba addininsa ba daidai ba ne zai yi da ko waɗanda su ta littafin malikiya ma ba su je musu ba kuma suna nan ko musulmi ne kuma suna wa Allah bauta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da su a wasu kasashen kamar in ka je Asia ko cikin ko turai nan ma ka je ko kuma waɗansu ɓangarorin a cikin larabawa ma ba su san ainihin ko kuma suna da labari ne amma manyan malamai ne kaɗai za su yi maka bayani akan littafan malikiya amma ƙanana su littafan wani abun suka sani kamar shafi'iya ko makamancin wani kaga kenan ko da a wannan babban leman za ka iske ba zai yi ka takaita mutane wajen fahimtar addini ka ce wannan hanyar ce kadai duk wanda ba wannan mazhaba yake ba ba zai iya gane addini ba kaga ba zai yi ba ballantana kungiya a cikin malikiya ko kungiya a cikin shafi'iya ko kungiya a cikin hambaliya ko hanafiya ai ba zai yi a ce wannan kungiyar duk wanda ke so ya gane addini su ta hannunta ba duk wanda ba cikin ta yake ba zai fahimci addini ba kaga ba zai yi ba ran da aka waye gari kungiyoyi sun zama dalili na tunanin haka da kudurci haka to kungiyoyi sun zama matsala abu na hudu idan suka haifar da rarraba rarrabuwa da saɓani tsakanin musulmai su zamanto su ne dalilin da za su rarraba al'umma ƙungiyoyin da awa zama su ne dalilan rarraba al'umma da kawo saɓani mara dalili domin saɓani wani abu ne wanda yake ɗabi'i ba ka iya hana shi dole ya auku domin fahimtar jama'a da bambanci masharar na karatu da bambanci yadda wani zai iya gane abu nan take wani sai ya ɗauki lokaci zai gane bi'a al'adu da sauransu na iya tasiri wajen fahimtar mutane saboda haka bai yiwuwa a zama abu ɗaya kamar yadda allah ɗin ma ce ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أما ميجي ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وكذلك خلقه saboda haka wannan ɗabi'a ce shi yasa malamai sukan ce al-aslul qadari al-ikhtilafu wal aslul shar'i al-ijtima a babi na kaddara bai yiwa haɗu da amma a shar'ance ana so a bi sabubba da hanyoyin da za a haɗu abin da ake so ke kamata ya yi ƙungiyoyi zama dalili na kawo haɗin ka al'umma ba dalili na rarrabuwansu ba idan ya zama ƙungiyoyin da'awa sun zama dalili na rarrabuwan al'umma da kacaccalan al'umma da wawwatsen al'umma to akwai matsala a cikinsu sai abu na biyar idan suka zama dalilin rauni da ci baya ga al'ummar musulmai in ya zama kafa ƙungiyoyin samar da ƙungiyoyin shi ne zai zama dalili ma na rauni ga al'umma da ci baya ga musulmi da ya zama su zamanto abin dariya da abin gwabawa a duniyar da ake ciki to wannan ƙungiyoyi sai zama zama suma sun zama da matsala a cikinsu amma in dai ba haka ba to babu laifi a samar da ƙungiyoyi a samar da mu'assasat domin aiwa Allah aiki aiwa addinin musulunci hidima wajen yada shi wajen kira zuwa ga alkhairi wajen yin umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna to su kungiyoyi na da'awa akwai abubuwan da suke shine wajibansu da ya zama lallai in dai suna so su amsa sunansu na kungiyar da'awa ko kungiyoyin da'awa to suna da bukatar su ɗauki wannan muhimma wato wannan aiki da mahimmanci su kiyaye su kuma ba da himma a kansa abubuwan na da yawa waɗanda malamai suka rubuce-rubuce daban-daban a kai amma dai a cikin wannan makala akwai abubuwa guda takwas wanda zan ambata mana in Allah su daba ta ɗaukar lokaci mai yawa kuma abu na farko nake cewa dai wajibi ne ƙungiyoyin da'awa su tabbatar da waɗannan manufofi a cikin salo da tsarin gudanarwarsu domin kowace ƙungiya tana da abin take so ta cimma amma abin da kuma ake so a wajen gudanarwarta a wajen tsare-tsarenta a wajen salanta a wajen ayyukan da za ta yi ya zamanto waɗannan abubuwa lallai-lallai ba ta manta da su ba duk abin da take so ta yi su zama waɗannan su ne tushe su ne shika-shikanta su ne abin da za ta ginu ta gina hadafin ta gina manufar ta gina nishabat ɗinta gaba ɗaya a kansu kar ya zama ta saki waɗannan abubuwa ne. abu na farko ɗora al'umma akan tauhidi da ikhlasi da tsarkin zuciya da tarbiyyantar da ita akan ibada wadda ta cika sharuɗan karɓa wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske saboda manufar halitta gaba ɗaya bautar Allah bautar Allah nan ko an yi ta idan babu ikhlasi Allah baya su. ayyukan da za a yi da sunan ƙungiya an yi zama ba an yi don Allah ne Allah baya su. idan ya zama to ba a tarbiyyantar da mutane akan tsarkin zuciya ba a samu ainihin wato taskiyatun nufus in ba a samu wannan ba akwai matsala ya zamanto an tarbiyyantar da jama'a akan ibada don in an koyar da mutane tauhidi ba koyar da su ibada ba akwai matsala sallah azumi sallan nan ta farilla da ta nafila azumi na wajibi da na taƙawuyi aikin haji zakka ciyarwa kyautatawa abokan zama sanin haƙoƙin iyaye da ba su haƙoƙinsu sanin haƙoƙin 'ya'ya da ba su haƙoƙinsu sanin haƙoƙin iyali da ba su haƙoƙinsu sanin yadda za a yi mu'amala da wanda yake musulmi da ma mu'amala da wanda ba musulmi ba yadda za a zauna da shi a kyautata zamantakewa duk waɗannan su ne tarbiyya da za a ɗora mutane a kai sa'annan a nuna musu tarbiyyar ibada da mu'amala ta yadda zai zama an samu jama'a masu saiti wanda musulunci yake alfahari da su wajen koyar da ibadan nan ya zamanto an tarbiyyantar da su akan tabbatuwa akan ibada wadda ta cika sharuɗan karɓa kamar yadda al-fudail ibn iyad yake cewa dukkan bauta ta Allah tabaraka wa ta'ala ba ta karɓuwa sai da abu biyu na farko a yi don Allah na biyu kuma a samu muwafaka ya zama abin ya dace da yadda shari'a ta koyar in abu ne mai adadi an takaitu ga adadin idan abu ne mai lokaci an tsaya sai lokacin idan abu ne mai keɓantaccen wuri an bari sai an je wurin idan abu ne mai dalili an bari sai dalilin ya auku idan abu ne mai jinsi an bari sai jinsin shi in za a amfani da shi idan abu ne mai sifa an taƙaita ga wannan sifa wannan shi ke ba da dama a samu muwafaka da shari'a kamar yadda babban malami ibn abi zaid ne ya faɗa a cikin littafin risala ko cewa aiki ya zamanto ainihin wato ya dace da wannan kafin ya zamanto karbabbe Allah ta baraka wa ala ya faɗa a cikin suratul nahl aya ta 36 wanda mun isharar da ayar a baya wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut dan nuna muhimmancin tauhidin shi yasa aka kawo wannan aya sannan faɗin Allah ta'ala a suratul baqara aya ta 151 kama arsalna fikum rasula babu wawun kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma dan a nuna mahimmancin tsarkin zuciya tunda Allah ta'ala ya ce yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum yana tsarkake ku daga shirka da ainihin abubuwan da suke masu bata zuciya saban Allah yin abubuwan na munafunci da sauransu ai su ne suke bada dama zuciya ta lalace in ku aka kubutar da zuciya daga gare su zuciya za ta samu tsarki saboda haka batun tsarkin zuciya haka nan Allah ta'ala ya faɗa a suratul a sura Ali Imran a 164 laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata domin bautar da za a yi wa Allah tunda Allah ta'ala ce da makalakan manna tun tunda baiwa ne Allah yi bai wadda Allah yi a ya kamata a gode mata tunda ya turo manzo a matsayin baiwa to wannan manzon ya kamata ya zama a kalle shi a matsayin baiwa din a matsayin ni'ima ya za a kalli manzon a matsayin baiwa da ni'ima shine in an mai da shi abun koyi fitilla da za ainihin wato haska kuɗa ita ya zamanto shine madubi ma'aunin komai da komai da za a yi abu na biyu sai da umarni da kyakkyawa da hali da mummuna umarnin nan na Allah ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wannan umarnin to a tsayi da shi ya zama yana daga cikin tushen ainihin wato da aka gina ko aka assasa kungiya akai tunani game da yin da'awa umarni da kyakkyawa da hanyar mummuna ko da ba ta hanyar karatu tsugugu ba saboda mun yi bayani da a wannan tana ɗaukan fuskoki daban-daban domin Allah ta'ala ya ce A suratu al'araf a 157 alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam farin jakada shine umarni da kyakkyawa da hali da mummuna ashe kenan kowace kungiya wadda take za ta ginu da sunan kungiya ta da'awa wannan aikin da aka ɗora wa manzanni bayan su aikin ya dawo kan mu to ya zamanto tsayi da umarni da kyakkyawa da hali da mummuna shine jigo a gabansu haka nan a suratul tauba aya ta 71 Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar mu'minai maza da mata sashin su masu jibintan lamarin sashi ne suna umarni da kyakkyawa kuma suna hani da mummuna abu na uku ƙoƙarin haɗa kan al'umma da bin matakan da za su rage saɓani mun yi bayani saɓani kusan ɗabi'a ce amurin ɗabi'i amma wasu hanyoyi za a bi a rage saɓanin wannan shi ne yake da mahimmanci kwarai da gaske ya kuma za a yi a samu haɗin kan gaba ɗaya ma in zai yi in bai yi ba to a dage dai saɓani bisa tilas wannan shi ne umarnin shine umarnin Allah kamar yadda ya zo a suratul shura aya ta ɗari a aya ta goma sha uku Allah ta'ala ce shara'a lakum min dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi an shar'an an shar'anta muku addini irin wanda aka yi wa nuhu wasu ci da shi shine abautawa Allah shi kadai wallazi auhayna ileka? kuma shi ne abinda muka yi wahayinsa muka yi wahayinsa gare ka wa ma na bi ibrahim wa musa wa isa kuma shine ne abinda muka yi wa ibrahim da musa da isa wasu ci da shi an aqimu dina akan ku da addini wala ta tafarra kofi. kada ku rarraba a cikin addini to kamar da muka ce al kadari qadari al-ikhtilaf wannan abu ne wanda Allah ya kaddara amma kuma duk da haka sai Allah ya nuna mana cewa al'asulu shar'i shine al'itilafu wato al'ijma'u dalili ai Allah ta'ala ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala tanazu fala tanazu wala tanazu fatafshalu wa tadhhabu rihukum domin a nuna mana cewa ana son haduwan amma in ma bai yiwu ba a lokaci guda to a dai bi matakan da za su rage rarrabuwa su rage maimakon a wasa da'irar khilaf ya kamata a bayyaka shi ne a tsuke a tsuke a takura shi a kuntata shi ta yadda idan yana buɗa haka ya komo haka ya ma zama haka in Allah taimaka masa ya ga gaba ɗaya ma ya kawo wannan ya zama shine tunanin kowace ƙungiya akan ƙoƙarin haɗa kan al'umma da bin matakan da za su rage sabani sai abu na hudu tarbiyyantar da al'umma akan kyawawan ɗabi'u duk ƙungiyar da ba ta da hadafi na ainihin tarbiyyantar da al'umma akan kyawawan ɗabi'u da nisanta munanan ɗabi'u rowa mummuna ɗabi'a ce wulakantar da wulakanci ga mutane rashin girmamawa rashin sanin haƙƙin mai haƙƙi rashin tausayin na ƙasa rashin girmama na sama rashin sanin haƙƙin mai ilimi ai ba daga cikin karantarwar musulunci ƙarya yaudara cin amana ba bakiyar da dukiyar al'umma mummunan shugabanci rashin tsari ai ba daga cikin kyawun ɗabi'u amma gaskiya rikon amana kyauta zamantakewa ba masu haƙƙi haƙƙinsu kiyaye haƙƙoƙin iyaye da 'yan uwa da dangi da makwabta da sauransu ai daga cikin kyawun ɗabi'u to ya zama daga cikin hada babban hadafin ƙungiya ya zama a ɗora mutane akan kyawun ɗabi'u domin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi martaba mafi kololuwa na ainihin kyawun ɗabi'u a cikin suratul qalam suratul qalam Allah ta'ala faɗa aya ta hudu wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana bisa khuluq ɗabi'u tadodi halaye masu girma shi yasa ma ibnu sa'ad ya rawaito a cikin tabaqat ɗinsa hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innama ma bu'istu li utammima salihal akhlaqi an aiko ni ne domin cika kyawawan ɗabi'u a ruwayar da al'imamu malik ya kawo a cikin muwatta inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaqi abu na biyar cusawa mutane takawa takwallahi domin babu abin da ya kai takawa muhimmanci tauhidi kansa takawa ne ke za ake kiran tauhidi kalmar takawa me ta kawo ta kunsa yi na yi bari na bari daga Allah imtisalu awamirillah wa na nawahi ya zama an dora mutane akan takawa tunanin ƙungiya ya zama shine ya mutane za su kara tsoron Allah ya zama to 'yan siyasa na gari ya zama 'yan kasuwa na kwarai su zama to malaman makaranta na kwarai su zama to ma'aikatan gwamnati na kwarai su zamanto ainihin manoma na kwarai su zamanto wato jama'a shugabannin jama'a a ɓangaren ɓangarorin rayuwa da shugabanni na al'umma kamar sarakuna da sauransu na kwarai an samu takawa ya zama a cikin duk abin da mutum yake na miji ya zama na kwarai ga matarsa da sauran iyalinsa mace ta zama ta kwarai ga mijinta da sauran iyalin iyaye zama na kwarai ga ƴaƴansu ƴaƴa zama na kwarai ga iyayensu ai an samu takawa imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi wannan shine takawa a cikin suratul nisa'i aya ta 131 Allah ta'ala ya ce ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله حقيقه mun yi wasici ga waɗanda aka ba littafi kafinku da kuma ku kanku akan ku ji tsoron Allah ashe a ɗora mutane akan takawa babban abu ne haka nan a suratul bakara 197 Allah ta'ala ya ce wata tazawwadu fa inna khayra zadi takawa kuma ku yi guziri ko mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah tunda wajen aikin haji munasabar haji ku yi guzirin za ku tafi aikin haji amma ku sani duk abin za ku ɗauka ana ba da ƙaramar kujera dala 850 ko bakwai da hamsin ta tsakiya dubu ɗaya babban kujera dubu ɗaya ɗari biyar an samu guzuri ko mutum zai ƙara da wani abu a jiyo shi to kai guzuri dai ku tafi amma duk wannan guzurin na duniya ne kawai mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah wanda ya je aikin haji ya kiyaye dokokin Allah wa fala rafasa wala fusuka wala jidala yi aikin sa ya samu alhajjul mabrur ai shine ya ci nasara duk guzurin da mutum zai yi aikin banza ne in bai cimma alhajjul mabrur a ƙarshe ba saboda haka ku yi guziri amma ku sani inna khairar zadi taqwa inna khairar zadi at-taqwa mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah kenan ƙungiyoyi su zama tunaninsu su zama manufofinsu su zama ahadaf ɗinsu shine su ɗora mutane su cusa masu tsoron Allah abu na shida wayar da kai game da muhimmancin tsaka tsaki a kowane abu wannan yana da muhimmanci kwarai domin za ka iske kungiyoyi galibi ana samun ta'asubanci domin shi musulunci ba kungiya ce baya so amma musulunci bai san kungiyanci. Kungiya ba matsala ba ce amma kungiyanci matsala ce mai Kungiyanci? ka ɗauka kawai kai jama'ar ka su ne kawai jama'a duk wani batacce ne in ba inda kake ba duk wani ba zai iya ganin alkhairi ba sai jama'ar ka duk wani abu da aka faɗi in dai ba daga cikin jama'ar ka ya fito ba alkhairi ba wannan ya zama kungiyanci ai musulunci ba zai taɓa yadda da wannan ba domin wannan ba addini ba ne kamar yadda misali ai ƙauye mai matsala ƙauye ƙauye na da matsala ni ma da ƙauye ne to dogara amma ƙauyenci ba kaga akwai matsala mai laifin dabba ba a cin sa ba a cin akuya ba a cin rago ba a cin kaza amma dabbanci ba wa yake so saboda haka ashe kenan wannan ci din shine matsalar ƙungiyanci ba ƙungiyar ba dabbanci ba dabbar ba ƙauyanci ba ƙauye don haka abin da zai sa a yi wannan ci ci ci ɗin to musulunci baya son shi kuma kada ƙungiya ta gina a kansa a ɗora mutane akan tsaka-tsaki a cikin rayuwa gaba ɗaya tsaka-tsaki a cikin ibada wasu za a ga suna da guluwi cikin abubuwa kada suna faɗin kalmomi na ɓatanci ga wasu su suna tsanantawa kana so wani ya fahimce ka kuma baka mutunta shi ba kana so wani ya fahimce ka kuma ka kone shi gaba daya kana so wani ya saurare ka kuma ainihin wato baka yi masa ma'amala kyakkyawa ba za ka ga akan samun tsanani a cikin abubuwa shi kuma gulowi ba a san shi iyakum wal guluwa fi fa inna ma alaka man kana qablakum bil gulowi fi din a hirɗinku da yin guluwi shishigi wuce iyaka wuce gona da iri ƙetar haddi domin abin da ya halaka wani shi kafin ku shine gulowi? to mutane akan tsaka-tsaki domin rashin dora mutane akan tsaka-tsaki shi kan kai ga mutum har yana ganin ma zai iya ɗaukan makami ya faɗa da wani wanda ba tare suke za ka gana samun wannan to dole ne ƙungiyoyin da'awa su zama daga cikin hadafinsu shine su dora mutane akan tsaka-tsaki a dukkan abubuwa hatta akan neman duniya kada ya zama neman duniya ya sa abin lahira hatta a wajen neman lahiran kada neman lahira ya sa mutum ya zama sai dai shi ya zama nauyin ɗawainiya akan sa shi ba zai tashi nema ba a komai ana son tsaka-tsaki domin allah ta'ala faɗa a suratul baqara wannan ah, baqara ɗin bai zo duka ba sai zo da ka kawai da tu baqara ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata a ayat 143 wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata ummatan wasata me take nufi yan tsaka tsaki a cikin duka abubuwa duk da cewa su malaman tafsiri sun ce um, al'umma mafi alkhairi wasu dannan sun fassara da mafi alkhairi amma tafsiri wanda yake ya fi shahara shine al'ummar take matsakaiciya a aƙidata hatta a tauhidi ba a ce ka wuce gona da iri ba ka ga tauhidi shine jikon komai ba a yadda da guluwi ba a tauhidi a tauhidi a ibada a mu'amala a shari'o'i ko kuma abubuwan da za a yi na hukunce-hukunce duka ba a san a wuce guda da iri cin abincin ka karka wuce guda da iri rashin cin abinci karka wuce guda da iri tufafi karka wuce guda da iri rashin sa tufafi masu tsada karka wuce guda da iri komai dai ana so gwargwado tsaka-tsaki. shi yasa za mu gani misali in muka ɗauki misalin ibada ai lokacin da manzan Allah su zasu ma ya shiga gida mata suka ba shi labari cewa wasu mutane uku ba sun shigo sun yi tambaya game da irin yadda yake ibada a gida an ba su bayani sai suka kaman ga cewa ai annabi bayi da yawa kaman annabi bayi da yawa amma dai suka ce to ba dai za mu haɗa kanmu da shi ba shi an gabarta mashi mata kaddama min zambi wa mata akhara saboda haka ba za mu ginu akan wannan tunanin ba ɗaya ya ce ni ba zan ƙara bacci da garba kullum sallah zan yi raya da da sallah ɗaya ya ce ni ba zan ƙara cin abinci da rana ba kullum azumi zan yi ɗayan ya ce ni kuma ba ma zan yi don ɗora maka yana ɗawainiyar ta faɗi tashi ba aure ma ba zan yi ba gaba ɗaya don kawai in samu dama in shagaltu cikin ibada duk wayan abubuwan akwai aibi a zahiri sallar dare mai aibinta azumi da rana mai aibinsa mutum ya nisanci aure ba don yana kyamar auren ba amma don yana gudun kada ya zama ayyukan takalif na auren ya shagaltar da shi shi ma a zahiri inda zai tsara kan shi sai ka ce ai ba wata matsala amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa taujihi ya yi masa irshadi ya nuna masa duk ba haka bane sun wuce gona da iri sun yi gulowi ya ce musu shi ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa sanin Allah ya kuma fi kowa tsoron Allah amma duk da haka yana bacci yana tashi cikin dare ibada yana yin azumi wani lokaci baya azumi ya ce kuma gashi ina auren mata shi kaga kenan ana buƙatar ɗabi'a ta tsaka-tsaki shi yasa kaga dukkan malamai musamman da na malikiya sai zama sun ittifaki akan duk wanda ya salla ya ninka ta da gangar sallan farilla to sallar ta bace ba ta karban ijibari ba maganar sahu ba kabli ba ba sallar zuhur raka'a hudu ne ya raka'a takwas ta gangar to sallar ba ta karban gyara ta ɓaci kawai sallan asubahi a biyu ta yayi hudu da gangar ba wai bisa rafkanuwa ba to ba ta karban gyara kaga sallah yi ai amma duk da haka bai burge ba shi sa sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala akhirul mutaqaddimina kamar yadda malamai ke masa kirari babban malami a madina ɗaya daga cikin malaman imamu malik wata rana yana zaune a masallaci yana jiran liman ya fito sallar asubahi sai wani mutum ya zo da ya zo zai yi raka'atul fajr rako'i nawa ne raka'atul fajr biyu sai mutumin nan ya rako'i guda shida sai ibn musayyib ya ce masa me yasa kai raka'a shida bayan biyu ake yi sai ya kalli sa'id ibn musayyib ya ce kana nufin ka ce Allah zai man azaba saboda na yi sallah sai sa'id ibn musayyib ya ce masa a'a Allah ba zai maka azaba ba saboda ka yi sallah amma Allah zai maka azaba saboda ka saba wa manzon shi sallallahu alaihi wasallam me yasa ya yi guluwi ya wuce ka'ida sai zama bai birge Allah ba bai burge manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam gashi aikinsa alkhairi ne asalinsa sallah ce ba akwai abin da ya fi sallah in banda tauhidi akwai shi babu ba ma abin da yake sallah balle in banda tauhidi amma duk da haka saboda ya wuce gona da iri sai ya zamanto duka ba a yi ba ba ga misalin da shehu Usman bin Fodi ya bada ba a cikin ihya sunna wa ikhmadul bid'a shi usman bin fodi rahimahullahu ta'ala ya ba da misali da yake magana akan tasbihi da ake yi bayan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 yace la ilaha illallah wa la sharika la sharika lak ah, la sharika lahu mulku lamdu ala kulli shay'in qadir za a gafarta mai zunubansa ko da sun kai Ya yace an ruwaito kamar hikaya ce haka wani mutum ya yi ainihin wato mafarki bayan ya kasance shi da ya ji falalan yin tasbihi bayan sallah sai ya rika ninkawa ya ninka su uku in ya tayi subhanallahi ɗari zai alhamdulillah ɗari zai allahu akbar ɗari zai don allah mai laifi a tasbihi akwai laifi asali ba zikirin allah ba ne wanda bai Allah zikiri ba Allah yana son shi ma fushi yake da shi amma saboda wannan na iyakantaccen wuri ne na iyakantaccen lokaci in dai na bayan sallah su ba a sallan farla ne ga inda aka aje ka amma in ba a bayan sallah ba ne in za ka yi miliyan ɗari ma mai aibi kaga babu amma in dai bayan sallah ne an iyakance ka to sai zama shi na wannan Allah ya mai gamdakatar wata rana sai mafarki cewa an yi tashin kiyama ana kiran mutane wanda suke tasbihi ana ba su lada kowa in ya ga ladan ka jin gim kowa in ya a dunguzo a bashi aka gama ba kowa lada wanda yake kan layi shi ma kuma yana kan layi saboda shi ya san ma yayi da yawa da aka zo ba a kira sunan shi ba sai je wajen masu badawa ya ce musu ni ba a kira sunana ba sai suka ce kai me kake yi sai ya ce ina tasbihi suka ce ya kake yi ya ce ɗari ɗari suka ce ayya mu an yakance mana mu ba da wanda suka yi talatin da uku ne kamar yadda manzo Allah ya ce saboda haka sai farka a firgice da ya farka a firgice sai ya tuba ga Allah ya koma ya gyara ka kaga yin wuce wannan adadin shishigi ne to a komai hatta a abinci hatta a tufafi so ake a koya wa al'umma rayuwa ta tsaka-tsaki ba a ce a zauna a cikin tsumma ba amma kar mutum ya zama sai ya ci bashi ma ya ranci kuɗi ko kuma abin da yake na wajibinsa bai yi ba ya je ya siyo tufafi ya sa don ya burge jama'a za a gan shi a talabijin yana wa'azi yana tafsiri ko makamancin wannan tunda akwai waɗanda ake gaya mana yan uwa matasa samu wanda suka yi madina madina nan hafizahumullah wa ra'ahu akwai wanda wai ya zo yana cewa wai shi tun da ya fara tafsiri a ran da ya fara kwana talatin yana tafsiri don ya fara kwana biyu kafin azumi ya daina ya aje kwana ɗaya kafin sallah wai bai taɓa mai mai riga ba ya zo yana gama abokansa tun da ya fara bai maimaita riga ba bai maimaita wando ba bai maimaita hula ba gaba ɗaya to ya burge bai taɓa maimaita ba saboda yi na alfahari da wani to ya burge wala Allah wallahu alamu wannan mutum in sa halkabar in ka bibiya akwai wajibansa wanda bai ba amma ya zo yana kyalakyale ana son rayuwar tsaka-tsaki ya zama a komai akwai tsaka-tsaki a takaice dai ai Allah ta'ala faɗi ko game da rayuwar duniya da lahira a suratul qasas aya ta 77 wabtaki fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya abu na bakwai tsai da adalci da gusar da zalunci don tabbatar da aminci tsai da adalci da gusar da zalunci don tabbatar da aminci a tsai da ci ɗaya a kusan da ci ɗaya don a samu ci ɗaya adalci zalunci aminci in aka tabbatar da adalci aka kusan da zalunci to za a samu aminci ya zama ƙungiya tunaninta al'umma ta tabbatu akan adala al'adala al'ijtima'iyya ya zama a cikin duka abubuwa ana yi sannan ita kanta ƙungiyar a karan kanta wajen gudanarwa ta zama tana adalci ga jama'anta mabiyanta ba tana zalunta su ba a ba wanda ake so a hana wanda ake so a ma wanda ake so a kima wanda ba a so a tunkuɗa wancan a kawo wannan duk wannan ba zai yiwu ba ba a samun kuma amincin an yaka dole kungiya ta zamanto ta ba da mahimmanci a kan adalci da tunkuɗa zalunci domin samun aminci Allah ta'ala ya gaya wa manzo Allah suma shi kansa ya ba shi umarni da ya adalci a suratul shura aya ta 15 wa umirtu li a'dila bainakum haka nan ayoyin suratul ma'ida ayat 8 da nisa ayat 35 Allah ta'ala bi yayi umarni da yin adalci suratul hud ma haka an nuna mana in dai ana adalci ana umarni da kyakkyawa ana hani da mummuna ana tunkuɗa zalunci to Allah ta'ala yana kawo aminci a cikin al'umma ba a samun fauda da matsaloli wanda za a rasa kansu a cikin al'umma shi yasa aya ta ƙarshe da na kawo ta suratul hud ne aya ta 117 wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihuna inda ana gyara wannan gyaran ya kunshi a tsaye da adalci a tunkuɗa zalunci to Allah ba zai halakar da al'umma inda ana tafi akan wani sai abu na takwas na karshe ba dan shine na baya ba kuma ba da kariya ga larurori guda biyar a daruriyatul khams ya zama daga cikin hitimamat na ainihin kowace ƙungiya akwai kokarin ba da kariya ga abubuwa biyar a cikin mabiya 'yan ƙungiyar da kuma al'umma gaba ɗaya waɗannan abubuwa guda biyar su ne addini rayuwa dukiya mutunci hankali ta yaya za a yi ba da kariya ga addini mabiya a ɗora su akan karatu kar ba mutane kawai suna ta bi a ɗora su akan karatu shugabannin da'awa su rika burin wasu masu taso su mai gurbinsu tun suna da rai ba sai bayan ba su ya zama ana ɗora mutane akan wannan a ilmantar da su a kuma karama musu kwan su je siyo ilimi ilimin nan na addini wanda yake na wajibinsu na asali da kuma ilimin da zai gyara musu rayuwar duniya wanda zai iya karatun boko mai zurfi ya je wanda ba zai iya mai yawa ba sai iya kaza ya je a ɗora mutane a wayar da kansu a kuma nuna musu illar sakin addini da sakaci da shi da yin masa rukun sa kai kashi ta haka za a ba da kariya ga addini a karkashin kungiyoyi kariya ga rayuwa a nuna musu muhimmancin rayuwa da ƙimar rai da cewa ran nan fa ba wanda ya isa ya halice shi ba wanda ya isa ya rai ko da fifiken sauro ba wanda ya isa ya halitta to a waye gari ka zama dalilin mutuwar wani bisa ta'addanci bisa shishigi bisa rashin adalci me amfaninsa ina zai kai ka bayan gashi manzan Allah sallallahu alaihi wata rana ya zo yana dawafi ya kalli ka'aba ya ce ka madalla da girmanki madalla da matsayinki da alfarmarki to sai dai kuma ran mumini ɗaya ya fi ki gaba ɗaya domin ke Allah ya haramta abu ɗaya ne a kanki an hana ta'addanci ne kawai kuma in yurid fi bi ilhadin nuziquhu min azabin amma shi ran mutum fa ran mumini an haramta abu uku mutuncinsa rayuwarsa da dukiyarsa saboda haka manzo Allah yana ran mumini ya fi ka'aba gaba ɗaya duk da matsayin ka'aba shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama wanda duk ya kashe wani da gangar ba bisa dalili ba a ranar kiyama wanda aka kashe zai tsaya a madakata yana jiran wannan mutumin yanzu. yana zuwa zai ci kwaikwaye shi ya dumummune shi ya tafi da shi gaban Allah ya ce ya ubangiji ka tambaye shi mene mashi ya kashe ni sai a ce masa me yasa ka kashe shi in wani ne ya sa shi sai ya ce wane ne ya sa ni sai a ce masa to shikenan wane ya sa ka ai shikenan da kai da wane duk ku tafuta kaka kenan hadari ne babba tunda gushewar gushewar sama da ƙasa gushewar sama da ƙasa ya fi sauƙi a wajen Allah akan a ainihin salwantar da ran mumini da gangar dole mabiya dora su akan wannan yan kungiya su fahimci muhimmancin rayuwa to in dai rayuwa na da wannan muhimmancin ashe duk abin da zai wulakanta rayuwa bai kamata a yi shi ba duk abin zai dannasa rayuwa bai kamata a yi shi ba duk abin da zai sa ainihin rayuwa ta shiga cikin wani hali na ni'yasu bai kamata ba 'yan ƙungiyar da kuma al'umma gaba ɗaya dukiya tunda dukiya an ce a bata kariya ashe lallai ne a ɗora mutane akan neman na kansu kada mutum da yana aikin ma ƙungiya ko yana ƙungiyar da awa zama tunaninsa da cins da shansa kan wannan allahumma sai in an ɗauke shi aiki na musamman kila an ce shine mai gadi a ofis ko kuma sakatare ne an ɗauke shi kama administrative secretary shine yake komai akwai ofis an ajiye kowane abin ya zo shi ake ba ai dole a biya shi albashi hakanan wanda duk aka ba su wani aiki ɗoriya akan aikin da za su yi a babin gudunmuwa kawai bayan sun yi aikin da za su samu abin da za su rayu da shi na wajibi abin da ya san rage na ranar lokacin su suke amfani da shi kaga su ma nan ba sai biya su ba sai in sun yi wani aiki na musamman amma wanda duk aka ba shi aiki to ya kamata a ɗauki nauyinsa a biya shi haƙƙinsa don gudun kare taɓa dukiyar ƙungiya ba bisa ka'ida ba daga cikin manya-manyan kurakuran da kungiyoyin addini suke gaba ɗaya a najeriya musamman arewacin najeriya shine ana ɗauka don kana ainihin ƙungiya. an baka kuma aiki ɗoriya akan aiki na ɗabi'a na al'ada wai kuma kai dole kai komai don allah an hana ka zuwa kasuwa an hana ka zuwa sana'a amma ba a tunanin a baka ko da ɗan su ne ƙarshen wata saboda haka sai ga mutum in ya je nemo taimako in ya samu sai ya rage wani abu duk wannan rashin sanin ƙa'idoji ne na gudanarwa a ƙungiya. saboda haka a ba da wannan kariyar a nuna mahimmancin nema a nuna mahimmancin tattara dukiya domin yin da'awa wannan yana da mahimmanci kwarai haka nan sauran abin da shafi abin nan hankali da mutunci wanda tun da mun sani ba sai ai mun tattauna akai sosai ba Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan a cikin suratul an'am a 151 da 152 faɗin nan na Allah qul ta'alu atlu ma rabbukum alaikum za ku ga duk da cewa ba da printer da kala akai ba amma ni na sa masa kaloli kowane bangare daga cikin abubuwa biyar din nan a zurriyatul khamsu Allah tushriku bihi shay'a na sa mai kala don shine batun tauhidi ba da kariya ga addini wa bil walidayni ihsana sannan wala taqtulu awladakum min imlakin na sa mai kala domin ba da kariya ne ga rayuwa na narzuqukum wa iyahu. wala taqrabu fawahisha ma zara min hawa ma batana na sa mai kala domin shi kuma kare mutunci kenan ko wala taqtulu nafsa allati harama Allah illa bil haqqi an koma kan rayuwa dai har yanzu zalikum wasaqu bihi la'allakum ta'qiluna wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa awful kayla wal mizana bil qisti shi ma na sa mai layi na sa kala domin a nuna muhimmancin dukiya la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza sai kuma faɗin Allah ta'ala inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salati fala antum muntahun a suratul ma'ida aya ta 90 zuwa 91 duk cewa nan ta 91 kawai da kawo shi kuma da auna mahimmanci me hankali kariya ga hankali to waɗannan yan uwa su ne abubuwa guda takwas wanda ya kamata zama da a'ib ya zamanto ginshikai zamanto usul na ainihin gina kowace ƙungiya da na ɗinta da yadda za a gudanar da ita da sauransu a gurguje akwai abubuwa biyar wanda muke ganin su ne sirrin nasara ga kowace ƙungiyar da'awa inda tana so ta yada addini na farko tsara manufa da hadafi bisa tsarin takhasus a cikin jawabin da aka gabatar a baya an yi magana akan muhimmancin takhasus kowace ƙungiya zama tana da abin da take so ta cimma gwargwadon abin take ganin za ta yi kwarewa an ba da misali da wa'azi ga kiran kiristoci an ba da misali da kiran maguzawa an ba da misali da kiran wanda suke ainihin a cikin al'umma ne amma masu rauni kamar wanda suke gidan yari kamar wanda suke gidan marayu kamar gidan marasa galihu gidan masu shaye-shaye irin waɗannan masu ainihin wato rauni a jikinsu saboda lalura kamar gura ko makafi irin waɗannan da sauransu kowa ya zama ga abin kowace ƙungiya zama tana da wani tunani wata ƙungiyar ta zama kila ta likitoci ne ƙwararrun likitocin za su kafta karaban su je ƙauye su kwana biyu juma'a su tafi su dawo lahadi duk wanda bai da lafiya kananan cututtuka dai za su tafi da dan antibiotics ɗinsu da paracetamol ɗinsu da wawaye su je suna bada magani ta haka za a dan cusa kalmomin da'awa a yi mutane na a to ka je bai da alkhairi ba sai karba ba ga irin wannan zai taimaka haka nan wasu kuma kila a'a su kamar misali wannan ainihin mu'assasa ta annurul khairiyya wato wanda foundation ne wanda yake ba da itimami ga harkar ilimi da kuma wakafi yadda za a tattara wakafi a bibi mutane a yi masu wa'azi a tunatar da su a yi masu nasiha a nuna masu mahimmancin kafa auka a cikin al'umma domin a rage talauci da sauransu wasu kuma ya zamanto a'a kokarin su yadda za a gyara al'amura ne na siyasa wanda al'umman mu da ke cikin siyasa yadda za a gyara irin waɗannan dai ya zama dai akwai wani takhassusi a ya samu wata kungiyar ta ce za ta haɗa duka komai da komai amma dai sai ka iske a ƙarshe ba za ta iya cin masu duka ba to akwai buƙatar wannan abu na biyu fahimtar yadda ake gudanar da ƙungiyoyi da yawa mutanenmu gaskiya suna da rauni da rashin fahimtar yadda ake gudanar da ƙungiyoyi management da administration na ƙungiyoyi tunda da non governmental organization da dukansu ko religious organization ake kiransu akwai hanyoyi da ya kamata a tsara tsara kuɗi shigan kuɗi fitan kuɗi yadda ya kamata a samo kuɗin da sauransu da yawa waye ke da iko ya kaza waye ke da iko ya kaza ya za a tattaro abubuwa irin wannan zaka da yawa ana da rauni ya kamata a zaɓi shugabanni na wacin gadi ne na iyakantaccen lokaci ne ko na dindindin ne duk waɗannan abubuwa ne wanda muhimmin abu ne idara na ainihin ƙungiyoyi da yawa akwai rauni da ƙarancin sanin yadda ake idara da yadda za a haɓaka ainihin wato ƙungiyar ta hanyar kila investment da ainihin daga cikin nan abin da ake samu in ana iya samu har a rara to wannan yana da muhimmanci kwarai sai abu na uku alaƙa da al'umma da sauran ƙungiyoyi abu ne muhimmi ƙungiya ta zama ta yi fice in ana maganar mutanen da aka san masu taimako ƙungiyar da take da ƙoƙari wajen kawo al'umma ci gaba zama ana bada misali da ƙungiyarka ana bada misali da ƙungiyarki yana da muhimmanci kwarai da gaske alaƙa da ainihin al'umma da kuma alaƙa da sauran ƙungiyoyi ya zama akwai haɗin kai akwai wani nau'in collaboration da cooperation wanda zai ba da dama a gudu tare a tsira tare sai abu na hudu muraja'ar al'amura lokaci zuwa lokaci dole a rika zama kowace ƙungiya kila karshen shekara ko bayan wata shida ɗoriya akan mitin da shugabanni za su rika yi lokaci zuwa lokaci akwai bukata a rika mitin na musamman kamar retreat wanda zai zai ba da dama a yi muraja'a na abubuwan da aka cimma ina ne a kauce ma hadari ina ne aka yi daidai me ya kamata a ƙara me ya kamata a rage wasu ƙalubale aka fuskanta ya za a yi a magance wannan yana da mahimmanci kwarai da gaske sai na biyar wanda na sa shi na biyar ɗin amma don in nuna mahimmanci sai na kai tsakiya shine ikhlasi domin duk abin da aka yi don Allah dama yana tabbatuwa duk abin da aka yi don Allah yana tabbata amma abin da aka yi ba don Allah ba yana lalacewa ko mun daren daɗewa, ko mun watan wata rana zai lalace za a daina jinsa to da ƙarshe akwai tunatarwa da nake so in yi wa duka mahalarta tunda dukkanmu mun zo daga ƙungiyoyi mabambanta ne abu na ɗaya mu sani cewa al'umma ta ba mu amana kuma mabiya sun amince mana al'umma ta ba mu amana a matsayinmu na shugabanni na ƙungiyoyin nan mutane kuma mabiyanmu kuma sun amince mana suna ganin za mu kai su da tsira ne ba ga halaka ba suna ganin za mu haifar da tafiya da mu zai haifar musu da ido ba ɗa ido ba don haka lallai ne a riƙe amana Allah ta'ala ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha a suratun nisa'i aya ta takwas. Allah yana umarnin ku yana umurtan ku da ku bada amana ku miƙa amana ga masu ita mun kuma san shugabanci amana ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi innaha amanatu wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama illa man aka bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha shugabanci amana ce kuma ranar kiyama kunyata ne da nadama sai wanda ya riki amanan nan ya riƙe wannan shugabancin bisa haƙƙi kuma ya sauke nauyin da ke kansa kamar yadda al'umma ne rutu tunatarwa ta biyu mu sani cewa Allah yana kallon ayyukan duk ayyukan da muke yana kallo mun yi dan shi ya sani ya gani in ba mu yi dan shi ba ya sani ya gani in mun kyautata ya sani ya gani in ba mu kyautata ba ya sani ya gani in mun ha'inci ya sani ya gani in ba mu ha'inci ba ya sani ya gani sannan mutane ma na kallon mu don haka ƙungiyoyi da shugabannin su zamanto masu tsoron Allah da tausayin mabiya Allah ta'ala ya faɗa suratul tauba aya ta 105 wa qul imalu Amala ku wa rasuluhu wal mu'minuna ku aiki Allah zai ga Allah yana ganin aikin ku da manzo da ma mu'minai saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce antum shuhada'ullahi fil ardi mu dinnan mu ne shaidun Allah a ban ƙasa saboda haka abinda ƙungiyoyi suka yi ai ana gani ai an sani wanda suka kyautata an sani wanda suka na an sani tunatarwa ta uku Haduwa ta fi rabuwa amfani ko ba ka bane Haduwa ta fi rabuwa amfani don haka ƙungiyoyi zamanto masu ƙoƙarin haɗa kan al'umma ko da ta hanyar taimakekeniya ne na faɗi wannan saboda za ka yi da waƙi'inmu bai yi ka ce yanzu kowa ya bar abin da yake zuwa haɗa abin gyaɗa wannan wannan ba zai mai mustahil amma akalla ya zama za a iya haɗuwa kamar yadda aka haɗu a nan ƙungiyoyi daban-daban an haɗu kuma ana sauraron abu ɗaya za a tattauna a cimma matsaya guda ɗaya haka nan ma ƙungiya kaza ita ma ta shirya wani abu wata rana ta gayyaci dukkan ƙungiyoyi zai taimaka taimake keniya duk yadda muka yi saɓani akwai abubuwan da dukkan mu mun yadda haka suke akwai abubuwan za su iya haɗa mu na alkhairi akwai abubuwan za su haɗa mu na ci gaba a ce wannan ma ba za mu iya yi ba tare kowa sai dai ja inasa inasa ina mu ina mu ku zo mu je kowa hatta abubuwan da suke za mu iya haɗuwa sai gaba mu san haɗuwa to mu sani haɗuwa ta fi rabuwa amfani da haka mu zamanto masu ƙoƙarin haɗa kan al'umma ko da ta hanyar taimakekeniya ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ithnan khairun min wahid wa salasa khairun min isnain wa arba khairun min salasa fa alaikum bil jama'a fa inna Allah lan ummati illa ala don a nuna mana muhimmancin ainihin dai haɗuwan da sauransu wani hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito akwai wani hadisin alaikum bil jama'a wa iyyakum wal furqa fa inna ash-shaytana ma'a al-wahidi wa huwa min al-ithnayn ab'ad kamar da Imam Tirmidhi rawaito kuma ibn abi asim ya rawaita hadithi aljama'atu rahma wal furqatu azab tunatarwa ta hudu nasarar ƙungiyoyin da'awa ta ta'allaka ga kawo amfani ga al'umma saboda haka kar ku ɗauka kun yi nasara in dai kuka auna ku a karantar ku boga irin kawo amfani da kuka yi jama'a ba amfani na ilimi amfani na gyara tauhidinsu amfani na gyara ibadansu amfani na kawo ci gaba a tattalin arzikinsu ci gaba a wayewansu ci gaba a ainihin abubuwa mabambanta fagage ɓangarori na rayuwa wannan shi ya kamata ya zama ma'auni da za a gane cewa ƙungiya ta yi nasara ta ci gaba ko ba ta nasara domin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna minan nasi mafatihal khairi maghaliqa shar wa inna minan nasi mafatiha sharri maghaliqa khair fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha alkhairi ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allahu mafatiha sharri ala yadayhi daga mutane daga cikin mutane a cikin mutane akwai wanda yake mabudi ne na alkhairi makulli na sharri a cikin mutane akwai wanda yake mabudin sharri ne kuma makulli ne na alkhairi shi hana alheri yake sharri yake buɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babbar rabo ya tabbata ga wanda Allah ya sanya mabuɗan alkhairi a hannun shi kaico da bone sun tabbata ga wanda Allah ya sanya makullan sharri a hannunsa ai mabuɗan sharri a hannunsa saboda haka ƙoƙarinmu shine me muka kawo jama'a ci gaba tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan hadisi ibnu majah ya rawaito a hadisin dara kutuni ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-mu'minu ya'laf wa yu'laf wala khaira fi man la ya'lam wala yu'lam wa khairun nasi anfa'u mumini yana zuwa inda mutane suke hadu a aiki kuma an kira shi ma yana zuwa babu alkhairi ga wanda bai zuwa kuma an kira shi baya zuwa shi bai kira kuma ba a kiran shi je mafi alkhairin mutane shine wanda ya fi kawo wa mutane amfani don haka yan uwa akwai bukata waɗannan abubuwa guda hudu wanda ba iyakan abubuwan da ya kamata a faɗi na siyoyi kenan ba amma dai a wannan makalar abu hudun na kawo wanda nake ganin sun dace da ainihin wato wannan zama namu to da ƙarshen ƙarshe waɗansu 'yan baitukan waƙa ne na kawo don in nuna mana muhimmancin dai haɗuwar wadda muka ce tafi rabuwa da muhimmancin tattaruwa domin aiki na da'awa don a yaɗa addinin musulunci ya zama tunanin taimake keniya ne a ta'awun ne alal birri wa takawa domin allah yana son wannan baitukan nan daga abinda wani mawaƙi ne ainihin mai fasaha ghanimin rauhani ya faɗi game da aiki tare da ke cewa bifadli ta'awun arsat umam suruhan minal majdi fauƙal kimam falan yubna majdun ala furqatin walan tafi bi ikhtilafin alam ma'an lil ma'ali yadan bil yadi nushidul bina'a a kulli himam fa mabda' فمبدأ التعاون من ديننا به الله في محكمات حكم فمدوا اياديكم إخوتي نعيد بنا مجدنا في الشمم فهذا المعلم جيلا فهذا المعلم جيلا يربي وهذا طبيب يزيل العلم وهذا المهندس ينشئ صروحا وجهد المزارع بالخير عم وكل الأيادي إذا اجتمعت دنا المجد حتما لنا وابتسم بغير التعاون لن نلتقي وليس لنا ذكر بين الأمم dan ya nuna mana mahimmancin haduwa da ayyukan tare a ƙarƙashin ƙungiyoyi na da'awa wanda ayyukansu shine yada addinin musulunci ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka ya sa mu dace ya karɓa mana abubuwan da muke yi na alkhairi domin dacewa da rahma da gafararsa da kuma yardansa ina so in ƙara ba da hakuri saboda jinkiri da aka samu na farawa wanda hakan ya kuma sa za a samu jinkiri na tashi din ina roƙon Allah ya sa hakan zai shefi alkhairi kuma Allah ya saka ma kowa da alkhairi saurare da aka yi da bibiyan abin da aka faɗi Allah tabaraka wa ta'ala ya bada lada sannan kuma tun da dai ainihin wato taro ne na ƙara wa juna sani ba a tunanin a zo a gabatar da abu kamar lacca a yi kabbara a tashi tattaunawa ake so a yi sa a cikin jadawali aka ce akwai ainihin tsokaci don a ba da damar tattaunawa kila a fito da waɗansu abubuwa da fito da su ba ko a gyara waɗansu abubuwa da ke ganin kurakurai ne ko kuma a haskaka waɗansu abubuwa da ake ganin ba su bayyana da kyau ba ina roƙon Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi su kuma yan uwa da ke gudanar da wannan waɗannan ayyuka a ƙarƙashin mu'assasatul nurul khairiyya ina roƙon Allah ya karfafe su ya saddada su Da ainihin wato yi musu gamdakatar wajen ci gaba da wannan kokari alhamdulillah bara ma na zo ni na gabatar da wadda aka yi akan islamiyoyi a makarantun islamiyya da gudun wasu wajen gyara al'umma to allah ta'ala ya dai ci gaba da wato taimakon mu da karfafa mu kuma allah ya sa kungiyoyin mu su ci gaba da zama kungiyoyi na alkhairi wanda za su tsayu wajen yada addinin musulunci ta yadda zai zama abubuwan sun kara kyautata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum wa rahmatullahi wa